radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم جماعة ما saurare Assalamu alaikum Radio VOH ta ƙarshen Hausa TV kuka kamo a cikin shirin san safiyar yau Laraba ta bawa ranar samu 16 ga watan Disamba shekara ta 2020 miladiya. muhammad aminu ke muku sallama kuma zikin tare da ko a cikin shirin ka kuma irin abubuwan da muke dauke da su bayan kun saurari cikakkun labaran duniya daga bakin mustapha adam sai ku saurari shirin na muleka mu na yau daga nan kuwa sai muhammad awal bauchi ya shigo da gabatar da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa sai hassan barka ya gabatar da shirin na muryoyin masu saurare daga nan sai ya ku da malam fatima mahmud domin gabatar da shirin nan na tsaftar muhalli da ƙarshe kuwa da ɗauki da maimacin shirin na afirka a yau da fata masu saurari sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na fm kamar haka a birnin mai radio tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya tare da mushtaba adam labarun duniya da farko ga kanunsu. iran ta nuna damuwarta a kan shirin amurka na yin gwajin makaman nukiliya ana ci gaba da rufe makarantun sakandare a arewacin najeriya za a sake bude filayen saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa a ƙasar Siriya. to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun. iran ta nuna damuwarta a kan shirin amurka na yin wasu gwaje-gwajen makaman nukiliya wakilin jamhuriyar musulunci ta iran a hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa kazim garib abadi ya bayyana damuwar da iran ɗin take da ita a kan shirye-shiryen amurka na yin sabbin gwajin makaman nukiliya tare da cewa hakan zai raunana kokarin da ake yi na hana yaduwar makaman nukiliyar a duniya a jiya talata ne da ya yi wakilin na iran a hukumar makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana hakan yana mai ƙara yin kira da a kawo ƙarshen makaman nukiliya daga duniya baki ɗaya. garib abadi ya ci gaba da cewa mun yi imani da cewa wajibi ne a kawo ƙarshen duk wasu ayyuka masu alaƙa da makaman nukiliya a matsayin wani yunkuri na kawo ƙarshen waɗannan makaman a duniya baki ɗaya. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya naɗa wani sabon manzo zuwa ƙasar libya kwamitin tsaron ya naɗa nikolai mladenov a matsayin manzo zuwa ƙasar libya domin ya maye gurbin gassan salama da ya sauka daga kan mukaminsa a cikin watan maris saboda sukewa da ya yi da aikin a cikin watannin banan dai an samu ci gaba na azo a gani ta fuskar zaman lafiya da sulhu a tsakanin bangarorin da suke fada da juna a ƙasar ta libya ƙasashen morocco da tunisia sun taka rawa wajen karɓar bakuncin zaman tattaunawa a tsakanin bangarorin gwamnatocin libya da suke da matsugunai a tripoli da kuma tobruk kasashen larabawa sun rabu gida biyu a tsakanin masu goyon bayan janar halifa haftar da yake iko da gabashin kasar libya da kuma gwamnatin asiraj mai matsuguni a birnin tripoli ana ci gaba da rufe makarantun sakandare a arewacin najeriya tun bayan sace ɗalibai daga makarantar kwana ta karamar hukumar kankara da ke jihar katsina da aka yi da kuma rufe dukkanin makarantun jihohin da gwamnati ta yi wasu jihohin arewacin ƙasar suna ci gaba da bin sahu a jiya talata jihohin jigawa kano da kaduna da zamfara sun sanar da rufe makarantu na sakandare har sai illa masha allahu a jihar kano gwamna abdullahi umar Gandoje, ta bakin kwamishinan lafiya muhammad kiru ne ya sanar da rufe makarantun nan take tare da umartar iyayen yara da su ɗauke 'ya'yansu a can jihar Zafar kuwa gwamnati ta sanar da rufe makarantu goma ne saboda barazanar da suke fuskanta daga masu ɗauke da makamai a jihar kaduna kuwa an sanar da rufe makarantun ne bisa dalilai na dawowar cutar corona a zahiri to kuna tare da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran amurka ta kakaba wa kungiyar sarayin muhtar ta kasar bahrain takunkumi tashar talbijin din almayadin ta bayar da labarin da yake cewa baitulmalin kasar amurka ya sanar da takunkumi kan kungiyar israel muhtar ta kasar bahrain rahoton baitulmalin kasar amurka ya bayyana kungiyar a matsayin wata barazanar tsaron tare da bayyana matakin da cewa sako ne mai karfi zuwa ga iran sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo yariya cewa kasar sasa ba za ta bari kungiyoyi masu alaka da iran su ci gaba da zama barazana ga amurka ba za a sake bude filayen saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa a ƙasar Siriya. majalisar ministocin ƙasar siriya ta amince da a sake bude filayen saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa a ranar litinin mai zuwa har ila majalisar ministocin ta kuma sanar da cewa za a yi wa wani filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke kamishili gyara domin a sake bunƙasa shi a nan gaba filayen saukar jiragen sama na halab da lazikiya suna da muhimmanci a ƙasar siriya inda filin saukar jirgin sama na halab yake a matsayin na biyu bayan na birnin damascus kuma yana a matsayin ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin kamfanin jiragen sama na ƙasar ta siriya ƙasar siriya da ita ya fama da hare-haren 'yan ta'adda tun daga shekara ta 2011 wanda ya sanadiyar lalacewar muhimman cibiyoyin ƙasa baya ga asarar dukiya ƙarshen labarin duniyar kenan To madalla labaran duniya kenan kuwa saurara yanzu kuma sai a saurari shi na muleka jaridinmu ne wanda ni Muhammad Amin zan jagoranta. Muleka jaridinmu na yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu sake saduwa a cikin shirinmu na mu muleka jaridunmu ne wanda ni Muhammad Amin zan jagoranta inda za mu kawo muku mai labarun da jaridu suka buga a tarayyar Najeriya. Da farko bari mu fara jaridan nan ta wato Premium Times inda ta kawo labarin cewa gwamnatocin jihohin Kaduna, Kano, Jigawa da Zamfara sun ba da sanarwar rufe dukkan makarantu a faɗin jihohin nasu. waɗanda ya zo ne tun bayan sace ɗalibai 333 da aka yi a makarantar kimiyya ta gwamnati ke garin kankara a jihar katsina jihohin da ke bakwabtaka da ita kamar kaduna kano jiga da zamfara suka sanar da rufe makarantun a jihohinsu saboda yanayin yadda lamarin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a arewacin kasar tuni dai kungiyar boko haram ta fitar da sanar da ɗaukar alhakin sace waɗannan yara in ta ce mayakanta sun kwashe yara sama da 500 a makarantar kamar yadda shugaban kungiyar ta 'yan ta'adda bakar shekau ya bayyana a naifan bidiyo da aka yada to daga nan kuma sai jaridar leadership in ta kawo labarin cewa yanayin tsadar rayuwa a najeriya ya kara yin sama watanni goma sha hudu a jere hukumar ƙididdigar alƙaluman bayanai ta ƙasa wato nbs ta ce kuncin rayuwa a najeriya ya karu da kashi goma sha hudu da digo tamanin da tara a watan nuwamba idan aka kwatanta da yadda ya karu a watannin oktoba da kuma satumba a watan nuwamba da ya gabata dai nbc ta ce kuncin rayuwa ya karu sakamakon tsananin tsadar kayan abinci da kayan masarufi daga kashi 17.38 a cikin oktoba zuwa 18.30 a cikin nuwamba ya zuwa watan oktoba da ya gabata ƙididdigar nbc wadda hukuma ce ta gwamnatin tarayya ta ce kuncin rayuwa ya rike wuta a tsawon watanni talatin a jere kuma har yanzu ya ƙi sauka ƙasa sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa duk wanda ba a saka lambar katin shaidar zama ɗan ƙasa a rajistar layinsa ba za a doɗe layin ministan sadarwa alifan tami na najeriya ya ga najeriya masu layin waya cewa masu layin waya cewa kowa ya garza ya gyara layin sa na kira ta hanyar saka lambar shaidar kati ta zama dan kasa ko kuma a dole layin da yake amfani da shi kwata-kwata hakan ya biyo bayan ganawar da ya yi ne shugabannin kafofin sadarwa a najeriya wannan sako ne gare ku zuwa ga masu amfani da layukan ku kowa ya je ya gyara layin sa ta hanyar saka lambar katin shaidar zama dan kasa. nan da makonni biyu wato zuwa 30 ga watan disamba idan ba haka ba za a dode layin sanarwar ta ce duk wanda bai saka wannan lamba ba za a dode layinsa kwata-kwata layukan sun da masu amfani da mtn itisalat glo da airtel idan ba a manta ba ma'aikatar sadarwa a makon jiya ta fitar da wata sanarwa da ke umartan kamfanin sadarwa na mtn glo airtel na kada su sake wa wani sabon layi rijista to da ƙarshe barin sa komawa jaridar premium times in ta kawo labarin cewa yadda aka yi wa buhari zanga-zanga katsina kan sace ɗalibai 333 ɗauruwan jama'a ne suka hau kan tituna a katsina suka yi wa shugaba muhammadu buhari zanga-zanga ta wani bacin ran su game da abin da suka kira sakacin da gwamnati ta yi har 'yan bindiga suka sace ɗalibai 333 a sakandaren kimiyya ta kankara washe garin sace yaran ne jami'an tsaron najeriya suka ce sun yi ba ta kashi da maharan an ba su ce ga yadda aka karkare ba sace ɗaliban ne a ran juma'a 11 ga watan disamba sa'o'i biyar bayan saukar buhari gida a daura domin zuwa yin hutun mako daya washe gari asabar gwamna aminu masari ya je kankara a makarantar inda ya shaidawa dubban iyayen yara su kwantar da hankalinsu za a ceto yaran cikin ruwan sanyi masu saurare ƙarshen sharhin jaridunmu na yau kenan da muka gabatar muku wanda jaridun najeriya suka ɗauko ainihin lafiya. yanzu kuma sai a saurari shirin nan na duniyar mu a yau wanda awal bauchi ya shirya kuma zai gabatar duniyar mu a yau Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da ƙarin bayani kansu ta hanyar tutubar masana da kuma ƙwararru a wannan fage. To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To a kwanakin baya ne dai shugaban kasar Amurka mai barin gado Donald Trump ya sanar da cewa kasar Morocco ta amince da kulla alaka ta diplomasiya da haramtacciyar kasar Isra'ila wanda ya sanya kasar ta zamanto ta hudu cikin kasashen larabawa da suka kulla alaka da haramtacciyar kasar cikin 'yan watannin da suka gabata wato faɗaɗɗiyar daular larabawa Bahrain da kuma Sudan. to da haka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan lamari da kuma jin shin wani amfani ne isra'ila za ta samu ta hanyar kulla alakar da morocco da kuma tasirin hakan ga kasashen larabawa da kuma na afirka bisa la'akari da kasantuwar morocco ɗin ɗaya daga cikin kasashen da suke da ƙarfin tattalin arziki a nahiyar tamu sannan kuma wani tasiri morocco za ta yi wajen sanya sauran kasashen larabawa su amince da kulla alaka da haramtacciyar kasar yahudawan wanda wannan na daga cikin burin shugaban amurka na yanzu kafin ya sauka daga kargan mulki a shekara mai kamawa waɗannan dai suna daga cikin abubuwan da kuma batutuwan da za mu yi dubi cikinsu a shirin namu na yanzu don haka sai ku biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin wanda ne muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi masu saurare barkamu da sake saduwa. Gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila da ma wasu gwamnatocin kasashen larabawa musamman na yankin tekun fasha sun yi kyakkyawar maraba da sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a kwanakin baya na kulla alaka ta diflomasiya tsakanin Isra'ilan da kasar Morocco. kamar yadda kafafen watsa labaran kasar morocco dai su ma kuma suka nuna farin cikin su da ci gaba da watsa labarin amincewar da gwamnatin amurka ta yi na ikon gwamnatin morocco din kan yankin na sahara da ke kudancin kasar da shekara da shekaru ake ta kace na ce a kansa tsakaninsu da 'yan aware na polisario front da suke gurin waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar da iko da kuma kafa ƙasa mai cin gashin kanta a wannan yankin. wanda a halin yanzu kuma amurka ta amince da cewa yanki din yana karkashin mulki da kuma ikon gwamnatin morocco ne wanda wannan na daga cikin abubuwan da gwamnatin amurka din ta yaudari ita gwamnatin ta morocco na cewa za ta amince da wannan yanki ya zama yana karkashin ikon morocco din ita kuma na ta bangaren za ta yarda da kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila to sai dai kuma tun kafin wannan sanarwar ma dai akwai wata alaka a wasu lokuta ma ta ɓoye a wasu lokuta kuma ta sarari tsakanin morocco ɗin da isra'ila tsawon shekarun da suka gabata tun daga lokacin da aka kafa wannan haramtacciyar ƙasar Isra'ila a shekarar 1948 ya zuwa yanzu duk da cewa dai kimanin isra'ilawa miliyan guda alalakalla ta wani bangaren suna da alaka da ƙasar morocco to amma dai tsawon shekaru an kasance ana samun alaka ta ziyarce-ziyarce da yawon bude ido da kuma shakatawa a tsakanin 'yan waɗannan wajaje guda biyu don haka tun da jimawa ana iya cewa dai irin wannan alaka ɗin tana nan a tsakanin morocco ɗin da haramtaccen ƙasar isra'ila to baya ga dukkanin irin waɗannan alaƙoƙi da suke janyo hankula da zukatan wani adadi mai yawa na isra'ilawan da kuma share fagen musayen 'yan yawon shakatawa da kuma buɗe ido a tsakaninsu wanda kuma sakamakon wannan ƙulla alaƙar za a ƙara ƙarfafa su kamar yadda aka sanar bayan cimma yarjejeniyar ma dai cewa dai wannan haka din kullar jeniya din da kuma alaka din za ta iya tabbatar da da ƙara ƙarfafa irin wannan alaka ta ziyarce-ziyarce da yawan shakatawa tsakanin almomin biyu na Morocco din da na haramtaccen ƙasar Isra'ila. To akwai kuma wasu dalilan na daban wanda kuma suna da dama masu yawan gaske da suka sanya alaka da Morocco za ta kasance mai amfani ga gwamnatin Sahiyuniyawan. kamar yadda wasu jaridun na haramtaccen kasar isra'ilan suka tabbatar a matsayin misali jaridar nan ta jerusalem post ta haramtaccen kasar isra'ilan ta buga cewa morocco tana daga cikin kasashen da suke da tasiri a duniyar larabawa da kuma ma na nahiyar afirka baya da kasantuwarta daya daga cikin kasashe masu karfin tattalin arziki a nahiyar afirkan saboda haka jaridar ta ce take ganin wannan abin da ya faru din na kulla alaka da isra'ila kamar yadda shugaban amurkan ya sanar da ta taimaka wajen kwantarwa da sauran kasashen larabawan yankin wajen kulla alaka da haramtaccen kasar isra'ila wato jaridan tana cewa ne ya zuwa yanzu akwai kasashen larabawa da har ya zuwa yanzu suke ɗarɗar saboda wasu dalilai nasu wurin kulla alaka da haramtaccen kasar isra'ila duk da matsin lambar da suke fuskanta daga bangarori daban-daban shin daga bangaren amurka ne gwamnatin amurka ta yanzu din da kuma wasu kasashen larabawa na daban waɗanda ko dai a zahiri sun kulla alaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ko kuma ta wata hanya din suna da alaka da ita suna ci gaba da irin matsin lamba wa irin waɗannan ƙasashe din ganin cewa sun kulla alaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda kuma ɗaya daga cikin babban abin da ke tabbatarwa shine irin rahoton da suka fito na irin matsin lambar da saudiya take yi wasu daga cikin waɗannan ƙasashen wanda haka din na daga cikin abin da ya tabbatar da ya sanya ƙasar sudan ta amince da ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila a watannin ko kuma a kwanakin baya a saboda haka ne jaridar take ganin cewa wannan alaƙa da ke a yanzu ake ƙoƙarin ƙulla tsakanin morocco da haramtacciyar ƙasar isra'ila zai taimaka a wannan bangaren bisa la'akari da cewa haramtacciyar kasar isra'il da morocco din suna da wata tsohuwar alaka kamar yadda jaridar ta ishara da haka inda take cewa inda ta ishara tsohuwar alaka ta taimakekeniya da ke tsakanin Morocco din da Isra'ila tsawon lokaci tun zamanin tsohon sarkin Morocco wato sarki Hassan inda jaridar ta ce a shekarar 1967 sarki Hassan din ya taimaka wa Isra'ila da bayanai dangane da zaman da shugabannin kasashen Larabawa suka yi wanda yake bayanai ne na sirri a wancan lokacin saboda sakamakon irin kai ruwa rana da ake yi tsakanin kasashen larabawa da haramtaccen kasar isra'ila don haka a wannan lokacin da aka tattauna waɗannan bayanai shi sarki hassan din ya mika waɗannan bayanan ga haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda hakan ya taimaka mata wajen shirin da take yi a yakin da ta yi da larabawa din a shekarar 1967 na kwanaki shida kuma ta yi nasara a kansu gaba ɗaya sannan ita kuma a nata bangaren ita ma haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta mayar da kura da aniyarta inda a daidai wannan dai shekara ɗin ƙungiyar leƙen asirin Isra'ila wato mossad ta taimaka wa gwamnatin morocco wajen sace ɗaya daga cikin 'yan adawa da gwamnatin ƙasar wanda ya fice daga ciki wanda da yana daga cikin gwamnati sannan ya fice daga cikin gwamnatin ya zama ɗan adawa wato mahadi bin barka wanda kuma gwamnatin take neman sa ruwa a jallo ga kungiyar tom mossad ta taimaka wa gwamnatin morocco wurin sace wannan mutumi din da aka yi wanda kuma da ƙarshe dai aka kashe shi wanda har zuwa yanzu ake bayyana cewa babu wani labari dangane da hata inda aka binne shi to wannan yana daga cikin keniya da jaridar ta tun da jimawa akwai shi tsakanin morocco da kuma haramtacciyar kasar isra'ila hakanan kuma a shekarar 1995 ma dai isra'ila da morocco sun yi musanyen wasiƙu na neman kulla alaƙa bayan an ci majaliyar nan ta oslo tun daga wancan lokacin ma dai alaƙa ta tsakanin tsakaninsu ta kara bayyana a fili ko da kuwa ba cikakkiyar alaka ba dai to amma dai akwai ta sai dai kuma daga baya yanayi ya sanya marokon ta sanar da kaza alaka da isra'ilan a shekara ta dubu biyu bayan kaddamar da intifada na biyu da falasinawa suka yi don haka maroko a matsayinta na halkwatar kwamitin kudus ya sanya ta ɗau wannan mataki ko da kuwa da na a zahiri ne amma dai ta ɗauki wannan mataki din sakamakon irin abubuwan da isra'ilawan suka yi a lokacin wa falasina da kuma masallacin al'aksa amma dai ko da ko dai haka din wani suna ganin dama lamari ne wanda ko na zahiri don kuwa a cewar ita wannan jarida din hatta bayan katse wancan alakar an ci gaba da alaka ta kasuwanci da saye da sayarwa tsakanin Morocco din da haramtacciyar kasar Isra'ila don kuwa bayan wannan lokacin ne Morocco ta sayi jiragen sama marasa matuka daga wajen Isra'ilan da kuɗin da suka kai dala miliyan 48 kamar da ita ma isra'ilan ta sayo kayayyaki daga wajen morocco kan kudaden da suka kai dala miliyan 68 kamar da ita ma isra'ila ta sayar da kayayyakinta zuwa morocco na wasu miliyan daloli a shekara ta 2018 kamar da cibiyar kasuwancin isra'ilan ta tabbatar da hakan wanda ta ce a halin yanzu ma dai ana fatan za a ƙara ƙarfafa samun to karuwar alaƙa ta kasuwanci idan har aka dawo da jigila ta jiragen sama a tsakaninsu. su to wannan bangarori na cinikaya kenan hakanan kuma akwai wasu hanyoyi da fagage din daban-daban waɗanda bangarorin biyu za su iya ci gaba da kulla alaka da kuma amfanuwa da juna da suka hada da makamashi abinci da kayayyakin lantarki da sauransu wanda ke kowa riga da ya irin bukatun da haramtar kasar isra'ila take da su na irin waɗannan abubuwa musamman na bangaren abinci da kuma makamashi da sauransu a bangare guda kuma ita kuma tana fitar da kayayyakin ta irin abubuwa da shafi abubuwa na lantarki zuwa ga ƙasar morocco din da sauran ƙasashen laraba wanda haka din zai ba ta damar samun kuɗaɗen shiga hakanan kuma akwai fage na harkar noma wanda ke harkar noma na daga cikin harkokin da kasar maroko ta dogara da su wanda an ce kashi 40 cikin 100 na harkokin abubuwan suke kamata kudi harkokin harkar noma ne don haka Isra'ila saboda irin kwarewar take da shi a bangarori na noma da kuma irin fasaha da take da shi za ta yi amfani da wannan dama din gurin kutsawa cikin Morocco din ta sami karin jari da kuma wato kutsawa cikin kasar ta hanyar irin waɗannan ba ta fasaha din da kuma samun kudade na shiga nesa ba kusa ba a wannan bangare don haka ta gaishe dai waɗannan sa daga cikin ɓangarorin da ita isra'ila take hankoro na samun abubuwan da su iya ƙara tabbatar da ita da kuma tattalin arzikinta a daidai lokacin take ƙoƙarin ganin cewa ta ƙulla alaka da ƙasashen laraba wanda ke wannan ta ɓangaren siyasa wani abu ne daban sannan kuma ta ɓangaren tattalin arziki da kuma kasantuwanta a gurin shi ma wani abu ne daban wanda yana daga cikin abubuwan da ita isra'ila ta sanya a gaba a halin yanzu wanda kuma take son cimmawa. To masu saurare saboda karancin lokaci a nan zamu ban kwana da ku sai kuma insha Allah a saduwa ta gaba. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. koma gefe na haɗa ku da Hassan Barka don watar da shin nan naku mai farin jini wato shin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku barka da warhaka da fatan da ku da ma'aikatan kuna cin koshin lafiya suna na mamman sani na Libokari muradi maradi jamhuriyar nijar wanda ke zama yanzu a birnin agadas zan ba da ra'ayi na akan wannan zaɓe na ƙananan hukumomi da aka yi gaskiya ba mu ji daɗi ba da yadda ake jan kafa wajen gudanar da sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi ganin cewa wannan zaɓe na ƙananan hukumomi shine zakaran gwadin dafi na eh, nuna ingantacce ko rufe ingancin zaɓe mai zuwa na shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki ya kamata a ce an gaggauta faɗin sakamakon zaɓe sannan kuma duk kurakuran da aka kamu a wanga zaɓe ya zama da sun zama izina don saboda gaba ka a sake gwada irinsu na gode mai magana musa ne ne bokari ga maradi jamhuriyar jihar nake zamani a birnin agadas kun tashi lafiya assalamu alaikum radio tehran da fatan kuna cikin koshin lafiya kuna magana da mustapha rabidu da magaran niger zan yi tsokaci a akan makwabciyar ƙasa ta nigeria mutanen da aka sace musu 'ya'yansu na makarantar nan ta jihar katsina allah sa a same su ku kuma shugabannin nigeria ku ji tsoron allah bi kamata ba ƙasa ya nigeria a ci kashe mutum ya koma kamar kashe kiyashi yau a kashe kashe yau gobe a kashe allah ka sa ku gane shugabannin mu kuma sojoji da 'yan sanda ku ɗawar ɗamara ta yaƙi allah taimake mu kai ko baba buhari ka ci amana 'yan nijeriya 'yan nijeriya a da akwai lokacin da in dai mutum ka nuna baka san buhari wani sai kamar kai ba na da bane ba daga mustapha Rubidu da magaran nijar. Eh, assalamu alaikum eh, gidan radio boh iran na jamhuriyar musulunci muna gaida ku muna yi muku fatan alkhairi eh, da farko suna na muhammad sani ɗan Nijar kuma mazamnan ƙasar Faransa kuma mamba na cikin haɗin kan ƙasa. To abin da dai nake so in ce shine a matsayina na ɗan Nijar kuma mai kishin Nijar ina son na ba 'yan uwa na 'yan Nijar shawara mu tsaya mu aje hankalinmu bangaren harkar zaɓe mu dubi mutum mai kishin ƙasa mai son ƙasa ta ci gaba shi ne ya kamata mutumin da za mu zo mu ɓata lokaci a kan shi kuma wanda za mu zo mu ɓata ƙuri'anmu a kan shi wannan shi ne saboda kungare ƙasar nijar ƙasa ce wada allah ya ba mu arziki amma mu talakawa ba ma ganin ci gaban ƙasa saboda ba ma kishin mu zaɓi shugabanni na gari wanda suke kishin ƙasa kuma wanda suke sa 'yan ƙasa kuma ina fata wanga zaɓe a yi shi cikin ƙasa ta lafiya kuma a ƙare lafiya kuma Allah ya ba mai rabu sa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na biyu da ke birnin tahirar na jamhuriyar Musulunci mai magana lawali wanda daga Niamey Nijar. Eh, na a yau shine dangance da taɓarɓarewar tsaro da yake faruwa a Najeriya da ma wasu yankuna a nan ƙasar namu. To a gaskiya abun tun ana ganin shi kamar wasa to abin ya kusa ya kai inda ba zai taru ba saboda gaskiya irin labaran da muka samu a kwana-kwanan nan wai an je a wata makarantar kwana an kwashe yara to a gaskiya wannan ma hankali baya daukan shi saboda a cikin wani irin motoci ne za a daukan mutane kuma a wani get ne za a wuce da su wanda jami'an tsaro ba su gani ba to gaskiya wannan kamar rena hankalin talakan najeriya najeriya ne ko kuma raina hankalin al'umman duniya fatan mu da Allah ya kawo mana karshen wannan rashin kwanciyar hankali da eh, zalunci da ake wa al'umma assalamu alaikum mai magana da wajen daga Niamey assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa na jamhuriyar musulunci a Tehran kamar kullum kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya hakika na shiga wannan shiri ne domin ne kada Allah wadda da wannan ta'addanci da ake na sace mutane da kashe-kashen Boko Haram da wannan abu to wallahi sanin annual yi da gansu so suke cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya rasa yadda zai yi ce shi ya aje mukaminsa abinda suke so shugaban kasa ya yi kan allah da kuma allah zai kama ƙarshen yan ta'adda nan yan siyasa ƙasar mu najeriya ku ne yan ta'adda allah ya saka mana allah ya isan mana duk mun gane ba ka kishin talaka sai kishin kanku assalamu alaikum murya hausa tsira muna fatan alheri kuna tare da musbahu abu da magaram zan yi tsokaci ne bisa zaben da aka gudanar na ƙananan hukumomi a ƙasar Nijar. Alhamdulillahi an yi zaɓe kusa in ce kacukan marakari wannan zaɓe ba tare da an samu na mummunan labari ba. Alhamdulahi sai ma Allah godiya sai dai kash dangance da tsare-tsare da wasu abubuwa dai an samu kurakurai kuma an yi aiki da kuɗi da abubuwa an haramta shi a wurin ruwan zaɓe amma kash yau wallahi a nan kasar Nijar zaɓe ya lalace kwata-kwata. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muryoyin masu sauraro. na usaini labra daga nan dan katsari gundumar jihar dogon dutse a tsakiyar nijar cikin doso ina muku fata alheri kuma ina ma yan uwana yan nijar barka da murnan gama zaben kwansanyoyi municipal da regional murna an yi lahiya an kare lahiya inda labari yake zo mana duk faɗin jiha ta ta doso ko kyashi ba a kashe ba babu inda an kai zagi ko faɗa ko wani abu siyasa ba gaba ba in ka iya wani abu siyasa ka je ka bi gida gida gari gari kauye kauye ka tallata kanka ka tallata fartinka insha Allah rabbi abun ya burge mu sosai kasancewar yadda muka ga aka gudanar da yakin neman zaɓe har aka zo wajen jiha ƙuri'a sai mu ce alhamdulillah gaba dai gaba dai karamar hukuma ta ta ɗan katsari gaba dai gaba dai departima ta ta dogon dutse gaba dai gaba dai jiha ta ta doso kuma gaba dai gaba dai nijar Allah shi ba mai rabo sa'a Allah shi gwada mana an yi na shugaban ƙasa da ɗan majalisa lami lafiya kamar yadda aka saba a Nijar Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana naku na yau da kullum Muji Muhammad wanda aka sani da suna Muji Soja mai adai da sahu a nan Zandar. Eh ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga shugabanni wanda aka zaba ko in ce kwansanye kwansanye kafin a kai ganin shugaban kasa da su yi aiki fi sabilillahi tsakanin su da Allah. To sun ga dai yanda muka sha wuya tsawon shekaru goma. Eh kowa jikin shi ya ga mishi. Kenan yanzu dai mun zo mun zaɓi wanda muke hani muke zato za su mu abin kirki amma sanin daidai sai Allah kuma Allah wanda muka zaba in habu za su mu abin kirki ba Allah ka kaba su in za su mu abin kirki Allah ka ba su sa Allah ka taimake su Allah sa su aiki tsakanin su da Allah ba sai da cewa wannan dan fartun bane ko wannan dan fartun ne kamar yadda wasu gwamnatoci suka rika yi a mulkin su shine adalci nagode mai magana naku ne da kullum mu soja mai adalci da magaran zandar Nijar a tashi lahiya bihoji to ina ga kai ne ma zan ja barki ciki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. sai kuma shirin tsaftar muhalli ta da malama fatima mahamud ai are lafiya tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne kan batun trachoma tana ɗaya daga cikin manyan ciwon idanun da ake fama da su a duniya kuma tana daga cikin cututtukan na neglected tropical diseases da muka fara tattaunawa a ashirinmu na baya. Ana samunta a ƙasashen Afirka amurka ta kudu da tsakiya australia da kuma gabas ta tsakiya ta fi shafan kasashe hakan masu tasowa ita dai wannan cuta mai yaduwa ce wacce bacteria mai suna chlamydia trachomatis take jawowa ita dai wannan cuta ta trachoma ana samun ta ne a saman murfin idanu wanda ke jawo ciwo mai tsanani a ido yana iya jawo hujewar ido ta waje ko kuma illata ido wanda ke iya jawo makanta wanda kuma ba a iya magance wannan makanta ɗin wannan bacteria din na iya yaɗuwa tsakanin mara lafiya zuwa ga wanda ba shi da ita ta hanyar mu'amala da ido ko hanci a wani lokacin ko kuma ruwa daga makogaron mara lafiya misali zamu ga cewa ko ta hanyar taba tufafin shi wanda mara lafiya yake amfani da ita ko kuma wurin kwanciya haka da dai sauransu a shekarar biyu ne wata muƙala da aka wallafa a public health journal wanda ta yi bincike akan wannan cutar ta bayyana cewa mutane miliyan tamanin ne ke fama da ciwon idanun trachoma a kasashe 57 da ke duniya a cikin masu fama da cutar fiye da kashi 60 cikin 100 yara ne yana rage wa mutane miliyan akalla biyu da ɗari biyu karfin gani sannan kuma sama da miliyan ɗaya sukan makance gaba ɗaya duk dai a ƙasashen da abin yake shafa kenan a watan maris ɗin wannan shekarar ne dai ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce mutane akalla miliyan 137 ne ke cikin haɗarin kamuwa da cutar akwai abubuwa da dama da suke jawo irin a ita dai wannan cutar trachoma kenan misali za a ga cewa rashin tsaftataccen muhalli zama cikin kazanta rashin tsaftataccen ruwan amfani banɗakai masu datti wurare zama wanda mutane da yawa suke zama a wuri kamar daki haka ko gida cikin cunkoso dai haka kuma yanci za mu ga cewa kudaje suna taimakawa wajen yaduwar wannan cutar kenan wanda suke kamar taɓa ruwan haka daga kan ido ko hanci mara lafiya su je kuma su taɓa wanda kuma lafiyarsa lau sanadiyan haka kan iya kamuwa da cutar trachoma na faruwa ne bayan bacteria ɗin ta yi kwanaki shida zuwa sha biyu a ido daga lokacin idanuwa za su iya ja kuma su fara ƙaiƙayi kumburi wani lokacin su ciwo haka kuma su zubar da ruwa wasu daga nan akan samu cewa suna warkewa a wani lokutan kuma wasu marasa lafiyan ba sa warkewa wanda ya yakan tsanani sosai wanda yakan haifar da fashewar kwayar ido kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali kan ciwon idanun na trachoma. Yawa hanyoyin magance cutar trachoma suna da yawa. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta kiro wasu hanyoyi da take ganin za iya kawar da cutar trachoma a shekarar da muke ciki ta 2020 wacce ta sa masu suna SAFE. Hanya ta farko a cikin wanda suka suke suka ba wa kasashen duniya shawarar yin amfani da ita shine a amfani da Ah, a samu aiwa masu ciwon idon wanda yake gab da makancewa aiki a yi sojiri haka don samun don a samu masu lafiya kenan a ba wa marasa lafiya antibiotics domin warkar da ciwon yawan tsabtace fuska a yawan adina barin kamar misali fuska mara lafiya da datti mara lafiya kokari yanga tsabtace yawan tsabtace fuskansa tsabtace muhalli da ruwa domin hana yaduwar cutar za mu ga cewa trachoma na jawo wa kasashe da suke fama da ita asarar tattalin arziki wanda masana suka kesta cewa yana kaiwa akalla dala biliyan 2.9 zuwa dala dala biliyan zuwa dala biliyan biyar a duk faɗin a duk shekara kenan yanzu a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima da na tsara na gabatar da shirin ke cewa huta lafiya sai allah ya mu a cikin wani shirin wassalamu alaikum da ƙarshe kuma sai mu saurari mucin shirin nan na afirka a yau afirka a yau rahim, masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma ma suke ci gaba da faruwa a nahiyar mu ta afirka da fatan masu saurare suna cikin goshin lafiya to a kwanakin bayani dai kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuffukan yaƙi wato icc ta sanar da cewa za ta fara gudanar da bincike kan yiwuwar an tafka laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a najeriya tsawon shekarun baya-bayan nan tun bayan bullar annoban nan ta boko haram a kasar inda ta zargi cewa 'ya'yan boko haram din da kuma masu sojojin najeriya sun aikata waɗannan laifuffuka to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don ganin mai wannan sanarwa take nufi me ya faru ne sai yanzu kotun za ta fara gudanar da wannan bincike me zai faru idan har kotun daga ƙarshe dai ta gano an tafka waɗannan laifuka da take zargin to nan dai su ne tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin amsawa tare da masana harkokin shari'a a shirin namu na yanzu sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. To saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a kwanakin bayan da kotun kasa da kasa mai shari'a manyan laifukan yaƙi ta sanar da cewa za ta fara gudanar da bincike kan yiwuwar an tafka laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama a najeriya tsawon lokaci tsawon wannan shekaru da ake ta fama da rikicin nan na boko haram musamman ma dai a wasu bangarorin najeriya din da ban daban babbar mai shigar da kara a kotun da malama fatu bensuda ita ce ta sanar da hakan a kwanakin baya inda ta ce suna da wasu batutuwa a hannu da suke nuni da cewa an tabka laifuffukan yaƙi din a najeriya inda ta ce komai dai ya kammala a matakin farko domin gudanar da bincike game da halin da ake ciki a can najeriya game da kungiyar boko haram da kuma sojojin kasar inda kuma ta ce sun sami kwararan bayanai da ke tabbatar da cewa 'yan boko haram ɗin da kuma sojin najeriya ɗin sun aikata laifukan yaƙi da kuma cin zarafin biladama to tun dai bayan wannan sanarwa bangarori daban-daban a najeriya ɗin sun yi maraba da hakan a daidai lokacin da wasu kuma suke cikin wato fargaban abin da zai biyo baya na wannan sanarwa ganin irin abubuwan da suka faru a kasashe daban-daban na afirka da kotun ta sanya hannu a cikinsu musamman ma dai irin zargin da ake ta yi wa kotun na nuna wariya da kuma gudanar da ayyukanta kawai a kan shugabannin afirka to abu tambaya da kamar da muka yi a farkon shirin shin mai wannan sanarwa da ita wannan mai shiga da karaɗin yake nufi sannan mai faru ne sai yanzu kotun za ta fara gudanar da irin wannan bincike din sannan kuma mai zai faru idan har kotun daga ƙarshe ta gano an tafka waɗannan laifuffuka da take zargi sannan kuma yaya batun zargin da kanta ake yi wa kotu din na kan cewa tana nuna wariya da nuna akan wato kasashe daban-daban ganin cewa akwai kasashe daban-daban waɗanda shugabannin suka tarkawa irin waɗannan laifukan yaƙi din amma kuma ba ta magana kansu to don tattauna waɗannan tambayoyi da na gabatar da ma wasunsu a halin yanzu muna tare da barista bello ibrahim jahun wani masanin harkokin shari'a kana kuma malami na bangaren shari'a din a jami'ar ahmadu bello da ke zaria congo campus kenan a nan zaria inda za mu tattauna da shi to barisa idan muka fara ita wannan kotu ta icc ta sanar da aniyarta na fara gudanar da bincike kan abubuwan da ta bayyana cewa an tafka manyan laifuffukan yaƙi a najeriya Shin a shar'ance mai hakan yake nufi barista? Uh, wato ita International Court of Justice wadda akan ce mata kotun duniya ko kotun binciken laifuffukan yaƙi na duniya uh, tana da hurumi ne mafi yawa akan ƙasashen da suka rattaba hannu suka yadda suka zama su zama mambobin wannan kotu kuma sun aminta da ikonta a kansu ma'ana kasashe suka miƙa wuyansu ne da kansu su rantaba hannu a cikin yarjejeniyar eh, kasancewa mambobi na cikin wannan kotu to najeriya tana daga ciki muddin mutum ya kasance ya ba da wannan matsayi nashi a ƙasa kamar wannan ƙasa ta najeriya to wajibi ne ma wannan ƙasa ta zama ta ba da haɗin kai wajen yin binciken da ya kamata wanda ake nema a kan tuhuman da ake yi da kuma kan waɗanda ake tuhumansu na wannan irin tuhuma domin tabbatar da cewa an samu shaidu isassu waɗanda za a iya gudanar da waɗannan tuhuma a gaba wato a ɗauki waɗanda ake tuhumansu su a kai su gaban kotu can a hague ko kuma a tabbatar ta hanyar bincike cewa wannan tuhuma da ake yi ko kuma ƙara da aka kai ba ingantaccen ƙara ba ne ma'ana dai fagen bincike fagen bincike ne kamar yadda za a ce bincike har yanzu ba a kai matsayin da za a ɗauki waɗanda ake tuhuma a kai su ƙara can kotun duniyan ba tukunna ana dai fara bincike a fuskan shari'a bincike ne kawai. To sa shin wasu abubuwa ne daman ita wannan kotu take bukata kafin ta fara wannan bincike? Wato anan abin lura shine kotu kotu ce fa kawai ba za ta zama mai ƙara ba ba za ta zama shaidu ba ba za ta zama waɗanda ake ƙara ba abin da nake nufi shine ko da kai a karan kanka ko kuma mutum ya lura ya ga cewa akwai ta'addanci da ake ta hanyar sojoji ko ta hanyar wasu ƙungiyoyi na 'yan ta'adda ita kotun ba za ta kawo kanta ta ce to ya kamata ku kawo ƙara a gabanmu ko kuma ta zo ta ce to kai da kai wane da wane na ga cewa kuna ta'addanci bari in kawo ku gabana don in hukunta ku a'a kotun tana bukata ba kuma a bukatance ba a bukatuwar sharaɗi na yadda ta fara aikinta dole ya kasance cewa akwai ƙara in babu ƙara babu abin da kotu za ta iya domin kotu ba ta zama shaida ba ta zama mai kara ba ta zama kuma ta zama mai kara ta zama mai alkali so abin da ake bukatuwa tsawon shekarun nan shine a samu waɗanda suka kai kukan su gaban kotu to ina ganin tun shekarun gaba ɗaya hala ba a samu waɗanda suka kai kukan su gaban kotu ba shi yasa kotun ba ta ɗauki mataki ba ko kuma in an kai ba a bi sawu an bi an tantance cewa a matsa sai wannan shari'a ta shiga ta kai ga waɗanda hakkin su ne su zo su ta a bada wurin yin bincike ba to a yanzu an kai ga wannan fage da ko kara ya shiga kotu kuma gefen waɗanda su kamata su su bincike a kai yanzu su ne suka fara kafin nan su gani shin akwai isassu shaidan wanda za a iya kai wannan kara gaban kotu ya kasance an kira shi kara ya bayyana a gaban kotu ko babu so abin da ake tanaji na farko shine a samu waɗanda za su kai koke to kenan yanzu tun da kaji ana maganar bincike to an kai koke kenan ma'ana an kai kara a to barisa ita kanta mai shigar da babbar mai shigar da kara na kotu din Fati da ta ce suna da wasu dalilai da suke nuna cewa Boko Haram da kuma sojojin Najeriya sun tafka laifuffukan yaƙi din to idan har suka gama wannan bincike nasu suka gano cewa lallai hakan ne waɗannan ɓangarori biyu sun tafka waɗannan ayyuka da ake zargi to mai shari'a ta tanadar za a yi kenan to a gaskiya idan aka yi bincike aka gamsu cewa akwai isassun shaidan da za a iya kai mutum kara to ko dai a buƙaci ƙasa ta kawo shi da kanta idan yana ƙarƙashin hukuma ne ko kuma a umarci 'yan sandan duniya da ake cewa interpol da ba su warantin kamu su kama wanda ake tuhuma su kai shi gaban kotu to in ka lura da cewa wanda ake tuhuma yawancin su sojoji ne ko kuma a 'yan ta'adda ne to ka kuwa san cewa 'yan ta'addan nan a yanzu ma gwamnatin najeriya ba ta iya gamawa da su ba bare har ta kamo su ta iya kai su gaban kotun duniya don a musu shari'a sannan a ɗaya gefe kuma waɗanda ake ƙara su ma sojojin najeriya waɗanda hala'in sun kai kansu su ma suka ce gashi sun kawo waɗancan wanda ake tuhuma wato sun kawo yan boko haram su ma a ce to kuma ku tsafa kuma ana tuhuman ka ko san ba za su kai kansu ba ba za su kuma kama kansu da kansu ba har sai idan ita ƙwaryar gwamnati ta ga cewa ya cancanta wanda kuma bisa kasantuwarsa a matsayin ƙarƙashin eh, ikon wannan kotu ya wajaba ne a kansu su ba da haɗin kai a samu waɗanda duk ake tuhuma da wani laifi a kai shi gaban kotun eh, na wannan kotun duniya icc domin a yi masa shari'a in an same shi da laifi a masa hukunci in ba a same shi da laifi ba a sallame shi hukuncin suna nan tsawon shekara shekaru ishirin da wani abu ko kuma shekaru eh, rai da rai duk ana da su irin wannan amma in ka lura da yadda kotun duniya take a bisa al'amuran yau da kullum ka ga akwai albashir na sudan wanda shi da shugaban kasa ne wanda aka ta neman sa kuma aka sa warantin kamu a kansa allah bai nufi a kai shi ba ban sani ba ko yanzu an kai shi amma sai da aka masa juyin mulki sannan aka iya samun dama gwamnatin da ta hau take cewa za ta miƙa shi to kaga in mutum yana kan ikonsa a matsayinsa na ma'aikacin gwamnati ko sojan ne shi ko kuma wani babba to za ga cewa da ƙyar ne ya miƙa kansa ya ce gani na kawo kaina domin hukumar soja tana daga cikin waɗanda za a yi amfani da su wajen tabbatar da cewa waɗanda ake zargi ko ake tuhuma a kotun duniya ga su an kawo su to sai kasance cewa mai kawowan shi kake zargi to wane ne zai zo ya kama shi 'yan sandan duniya idan ba sun same shi a wani gefe bane su kama shi su kai shi to ko ba za a iya ba mana za ka ga an daɗe ba ba za a iya ba ne don tsarin doka a ba za a iya ba ne don tsarin kasa bin doka. to masu saurare lamura da tambayoyin suna da yawa amma kuma lokacin da muke da shi ya kawo jiki don ana mun ishara cewa lokacin da aka diba mana ya riga da ya kawo jiki don haka ana za mu yi ban kwana da ku a wannan karon duk da cewa abubuwa din ba sun kare ba ne to bari sai sake kasancewa tare da mu insha Allah a shiri na gaba inda za mu amsa shoron wasu tambayoyi da muke da su a kan wannan batu din da dan Allah sai wani jikon kafin nan guda ta musamman ga shi farisa Bello Ibrahim Jahun da ya mana tambayoyi insha Allah masu da sai wani jikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh shirin namu ya zo karshe amma da kima sauran 'yan dakikoki ga mushi ta ba sake dawowa dauki da takaitattun labaran duniya iran ta nuna damuwarta a kan shirin amurka na yin wasu gwaje-gwajen makaman nukiliya wakilin jamhuriyar musulunci ta iran a hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da kasa kazim garib abadi ya bayyana damuwar da iran ɗin take da ita a kan shirye-shiryen amurka na yin sabbin gwajin makaman nukiliya tare da cewa hakan zai raunana kokarin da ake yi na hana yaduwar makaman nukiliyar a duniya a jiya talata ne dai wakilin na iran a hukumar makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana hakan yana mai ƙara yin kira da a kawo ƙarshen makaman nukiliya daga duniya baki ɗaya. garib abadi ya ci gaba da cewa mun yi imani da cewa wajibi ne a kawo ƙarshen duk wasu ayyuka masu alaƙa da makaman nukiliya a matsayin wani yunkuri na kawo ƙarshen waɗannan makaman a duniya baki ɗaya. kwamitin tsaro wani majalisar ɗinkin duniya ya naɗa wani sabon manzo zuwa ƙasar libya kwamitin tsaron ya nada nikolai mladenov a matsayin manzo zuwa kasar libya domin ya maye gurbin gassan salama da ya sauka daga kan mukaminsa a cikin watan maris saboda sukewa da ya yi da aikin a cikin watannin banan dai an samu ci gaba na azo a gani ta fuskar zaman lafiya da sulhu a tsakanin bangarorin da suke fada da juna a ƙasar ta libya kasashen morocco da tunisia sun taka rawa wajen karbar bakuncin zaman tattaunawa a tsakanin bangarorin gwamnatocin libya da suke da matsugunai a tripoli da kuma tobruk to kuma anan ne zan yi bankwana da ku gan lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki amma don wanda ku ji musamman shi ba adam da fatima labaran duniya ni da na kasance da ku nake cewa za ku iya ci gaba da bibiyar mu a shafin mu na yanar gizo domin sauraron sauran shirye da muke dauke da su wato www.hostv2.ng thank you